من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله نرجو godiya da Allah subhanahu mai kowa kuma mai komai ya yi nuna mana wannan jimritin mai albarka ya azurta mu da wannan babban baro da ba na tunanin yana da bukatar a gabatar da shi malam dodakin bida bakin sunna wanda alhamdulillah kina da cikin baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wata mata filfinta ya warware mata harshensa ya haddaka fuskarsa ya buɗe zuciyarsa malam babban bakonmu a yau a wannan yammaci a wannan unguwa da ya kaba a wannan tabarar masallaci na islamun umma shi ne a shirin abubakar tsaye kuma yau malam alhamdulillah muna godiya ya Allah ya azurta samu da shi a wannan masallaci kamar yadda na faɗa daga farko malam baya fata ta ba ta ba malam nan ne a wannan duniya ta da ɗaya duk inda ake magana da yaren hausa da ma sauran sassan duniya ba daya ɗaya babu shakka fuskar malam muryar da Allah ya isar da wannan wurin don haka muna godiya ga Allah insha Allah kamar yadda ɗan uwa suka sani sarwa ta gabata malam sai gabatar mana da muhabara wata aka ci dama in ka zo ta ki dama irin su malam shafin dumbe ba ka bukatar ba su bangare duk inda ka dauko ikon Allah Allah ya yarda muna fata Allah ya tsara wa rayuwar malam albarka Allah ya tsara amfanar da mu da ilimin malam dukkan makirai da masu kulle kulle da masu makirki Allah ya maida musu makirki kamar yadda suka gani Allah ya fara yin da aka bayan Allah ba a taba idan ka taba to kwallai kamar kwai ne yanzu ya ce zai da dutse me zai yi ba mu gani Allah ya yi ba sai ka fara mana alhamdulillah kar su da ku da mutum da Allah ya kawo mana mala insha Allah mu zan mika magana zuwa ga malam malam ta fasa ba da naja ba kamar yi. Barin da ke ba kuma. فعلا من أجل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مهدفاتها وكل مهدفه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana haduwa a wannan maraice na Lahadi wanda in ban kuskure ba biyar ga watan Sha'ban shida ga watan Sha'ban a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar da watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan cibiya ta addinin musulunci mai albarka cibiya ta islahul umma wacce take ƙarƙashin jagorancin malaminmu uba masoyi a sheik abdullahi muhammad yankaba allah ya ji kansa da rahama kamar yadda sanarwa ta gabata duk da kurewar lokaci shekaran jiya in ban manta ba ko shekaran jiya waccan kwana biyu dai zuwa uku babanmu shek abdulwahab abdallah ya kira ni yake bani umarnin cewa in zo in gabatar da wannan lafiya la'alla wannan shine abin da ya takura ya sa ba ku samu cikakkiyar sanarwa la'alla hadda maudu'in da za a tattauna a kai ba to larabawa suna cewa ma la yudraku kulluhu la yudraku jilluhu wa bil duk abin da ba za a same shi duka ba to kuma bai kamata a rasa shi duka ba kamar abin da bahaushe yake cewa ne da babu bara ba daɗi ɗan uwa mai gabatarwa ya yi maganganu da dama Allah ya masa rahama ya mana baki ɗaya اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون hakika ya ƴan uwa masu albarka wannan masallaci yana daga cikin manya-manyan masallatai wanda aka yi hidimar kira da da'awa don yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gari ina nufin bangayya wanda ya assasa masallaci amma Allah cikin hikimarsa bai kaddara masa zai rayu har ya ga buɗe masallacin ba amma duk da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya cika masa ladansa yan baya da suka gaje shi to Allah ya ba su wuyan ɗauka wannan in yana nuna wani abu ba komai bane face jan hankalinmu akan cewa mu rayu akan gina alkhairi so da dama za ka fara asasa alkhairi amma ba dole ba ne ka ga ƙarshen cikarsa idan Allah maɗaukakin sarki ya baka kowace iriyar dama ce to kai ƙoƙari yi amfani da ita shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mana cikin hadisin Abdullahi dan Umar kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabil kullum a duniya ka zamo kamar baƙo ko mai ƙoƙarin ƙetare titi bisa ga ɗabi'ar baƙo ko mun daɗin mazauni da masauki baya baza kayansa ya sake saboda ya san ba wajen zama ba ne to haka nan bisa ga ɗabi'ar mai ƙetare titi za ka ga ya shirya ya tsara ya kimtsa ya nannaɗe riga ya kalli dama ya kalli hagu saboda ya tsallaka a guje wannan shine ribar duniya ga duk wanda ya fahimci duniya a kan cewa waje ne wanda ba matabbata ba kuma ya tsaya yayi abin da ya dace ya mori lokacinsa da damarsa da Allah ya bashi wannan hakika ya samu dace kuma ya zama cikakken mai hankali amma wanda ya ɗauka cewa duniya matabbata ce kila saboda lafiyar jiki kila saboda wadata kila saboda mulki kila saboda wata kwaramniya har ya miƙe ƙafa ko shakka babu wannan idan an tambaye ka ina mahaukaci lamba ɗaya ka fara rubuta sunansa ko shakka babu na tabbatar malam a rayuwarsa ya ci burin a ce ya ga kammaluwa wannan aiki amma Allah bai so ba wannan ba zai cutar da shi da komai ba insha Allah to kuma abin da ya faru gare shi haka zai faru gare ni haka zai faru gare ku haka zai faru da mu duka dole dole ne akwai wani abu da kake tsaka da yi za a ɗauke ka to ya rage ka zaɓa wa kanka ka zama cikin aiki na alkhairi ko mutuwa ta zo maka baka yi asara ba kar ka yadda ka zama cikin ayyukan sharri waɗanda idan mutuwa ta riske ka sai ka yi nadama da takaici karin rabbi laula askartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun min as-salihin sai Allah ya ce wa lan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu kabirun bima ta'malu shi yasa Imam an-Nawawi ya kawo wasu baituttuka a cikin littafin Riyadus Salihin dangane da mutanen kwarai waɗanda suka nakalci sirrin duniya ya inna lillahi ibadan fufana ƙallakun duniya wa kafin fitana nazaru fiha falamma alimu anna halisar da hayin wafana da aluha lujjatan wattakazo salihal amali fiha sufana lallai Allah yana da wasu bayi masu hankali ƙallakun duniya sun saki duniya saki na fau-fau-fau sakin da babu kome wa kaful fitana kuma sun ji tsoron fitintuninta nazaru fiha sun yi duba na tsanaki game da duniya ta hanyar karanta tarihin magabata na kwarai da kishiyarsu na kwarai don ka ɗauki zina, kuma kishiyarsu don ka ɗauki zina. na kwarai don kai koyi kishiyar na kwarai don ka nisanci irin miyagun ayyukan da suka yi kuma yadda Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun cikin labaran da suka gabata na annabawa da salihan bayi da na fajirai irin su fir'auna su karuna su namrud ibratun akwai abin lura li'ulil ulil albab ga masu hankali Allah ce ma kana hadisan yuftara ba labaran kira bane walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi abubuwa ne da suke tabbatar maka da yadda rayuwa take gudana haka ta gudana jiya da shekaran jiya haka za ta ci gaba da gudana yau da gobe har Allah ya nade kasa mutanen kwarai da ayyukansu mutanen banza da shiriritarsu da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya mun yi haka ne don mu nuna muku hanya a fili ku gani domin bahaushe ya ce da na gaba ne ake ganin zurfin ruwa da haka ubangiji subhanahu wata'ala yake jan hankalinmu ta hanyar bamu irin waɗannan labara to shine Imam Nau ya ce su bayan Allah na kware sun karanci irin waɗannan abubuwa karatu na tsanaki domin dole duniya ɗayan biyu ce ko ka zama sahun mutanen kwarai ko ka zama sahun mutanen banza ba baina baina domin kamar mai yadda masu hikima suke cewa baki baki a sashi a bakake farfara a sashi a farare ba wani wankan tarwata to da haka ubangiji subhanahu wata'ala yakan karantar da mu da ayoyi na Qur'ani kuma yakan karantar da mu da ayoyi na duniya domin Qur'ani yana da ayoyi duniya ma tana da ayoyi wa ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun akwai ayoyi da yawa a sama akwai ayoyi da yawa a ƙasa Allah yake yamurruna alaiha amma mutane suna shuɗewa ta gefen su wahum anha mu'riduna ba tare da sun dauki izina ba daka shi bawan Allah na kwarai mutum mai hankali mai lura wanda Allah ya masa baiwar tunani mai amfani da imani na gaskiya yakan dauki darussa cikin abubuwan da suke rayuwa yau da gobe a cikin duniya shi ne yace alamma alimu bayan sun gama tsefewa sun tace suka gano duniya annaha laysat li hayyin waqana ba gidan zama bane ga dukkan wani mai kar ka dauka cewa dan kana yaro ba za ka mutu ba akwai wanda bai ma zo duniyar da rai ba shigar kuttun ƙadangare ya mata ya je zo amma kuma ko numfashi bai yi ba a cikinta kar ka ɗauka cewa sai ta yi rashin lafiya za ka mutu a'a ya to da dama mai jinya ya mutu ya bar majinyaci wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahr ya to da dama sai kaga mutum yana jinyar wani a asibiti shi wanda ake jinyar sai ya tashi amma mai jinyar kuma sai ya mutu zaka ita mutuwa ba ta da tabbas kar ka ɗauka cewa mutuwa ta tsofaffi ce a'a yara suna mutuwa da haka dai ita mutuwa tana tare da kowa kuma mafi ban al'ajabinta shine ba notice take bayarwa ba ba wani wanda ya mutu tare da ya san zai mutu kawai mutuwar ta zuwan masa ta shi yasa zaka ga cikin rayuwar mutane akwai abubuwa na ban mamaki wani zai zamo bai fi saura awa ɗaya ya mutu ba amma kuma yana shirya wani fulanin na shekara ɗari wani ana shirin hidimar bikinsa zai mutu wata amarya an ɗaura auren ba a kai ga tarewa ba za ta mutu wani in yi zaɓe an yi kwaramiyar kamfen amma ba za a rantsar da shi ba zai mutu gashi nan muna ta gani duk wannan wa'azi ne ga mu kanmu na kan cewa abin da ya samu wani shi zai samu shi zai same ka domin abin da yake doma baya barin awai da ka ya ‘yan uwa idan mun fahimci haka ya kamata ko da yaushe mu zamo akan shiri da tanadi da timtsi mafi girman shiri da tanadi da timtsi da za ka yi don fuskantar ubangijinka shine shiri na tsoron Allah ta zawwaju fa inna khayra zadi taqwa Allah yake lalle lallai ku guzuri amma ku sani mafi alherin guzuri shine tsoron Allah wattaquni ya ulil albab ku kiyaye ni ya ku masu hankali shi yasa wani mai hikima yake cewa batan in rahita bi ghairi zadi wa tashqa in yunadika al munadi zaka yi nadama idan kai tafiya baka da guzuri kuma zaka iyata a lokacin da mai kiran Allah zai kira ka alhalin baka shirya ba a tarda an ta kuna rafiƙa kawmin lahun zadun wa an ta bi gairi zadi wa kun min hanyar wa kun mutu nabihan kabalin ma'ana yanzu za ka yadda a ce za a yi tafiya kowa ya naɗe jaka ya shirya ya riƙi guzuri amma kai ka tafi hannu ran bana. wa haƙiƙa ka sani kar ka yadda ka zamo bawan mutane inda da aka yi tafiya su suna da guzuri kai ka da guzuri to sai ya zama cewa ka zamo kallon ala maula jira kake a kan maka to inda ma a ce a rayuwar duniya ne wani yana iya san ma wani amma a lahira fa ba wanda zai san maka komai yasa farkon kalubalen da mamaci yake fara fuskanta ko me rai yake fuskanta bayan mutuwa in an tashi alkiyama shine warwarewar dukkanin wata nasaba a duniya ne kake jin wani babanka ne wani yayanka ne wance matarka ce a duniya kukan ɗan taimaki juna wani in baka da abu sai ya baka ko kyauta ko aro ba lahira ba wannan sai zalika fi suri fala an saba dan an tashi alƙiyama to ba maganan nasaba ba magana cewa wani babana ne ballantana in tuna da wannan tausayi na uba da ɗa har in nemi wani abu a wajensa ya bani ba magana cewa wance baba ta ce ballantana irin tausayin uwa ya ɗauke ta ta taimaka mun ba magana cewa wance mata ta ce ballantana soyayyen miji da mata har ya sa ta taya ka damuwa da jimami da koke irin yadda haka yake faruwa a rayuwar duniya babu wannan yasa Allah yake mai yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yuhum ranar da kana ganin baban naka amma zaka gudu ka bar shi shi ma ya gudu ya barka kana ganin mahaifiyar taka zaka gudu ka bar ta ita ma ba ta son ku haɗu a rayuwar duniya idan ka shiga bala'i so kake kaga ƴan uwa amma a lahira ana cikin bala'in kuma kowa yana gudun kowa zaka dai ya ƴan uwa mu sani cewa akwai aiki ga a gaban mu. babu abin da zai rage mana wannan nauyi da kuma nisan wannan tafiya face imani na gari wanda kuma babu abin da a yau muke fuskantar barazana game da shi sama da barazana akan abin da ya shafi imani imani na gaskiya ba imani na da'awa ba imanin da Allah subhanahu wata'ala ya turo annabawa da shi kuma ya ce su kira mutane zuwa gare shi imanin da ko kana da shi baka wuce a sake ce maka ka yi imani ba ma'ana ka jaddada kuma ka sake riko na kankan da shi kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu sai ce aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa ba'ida Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani ana karkuwa imani rubansa kai na kashi kiwa imani riko na gaskiya kar ku ɗauka imani faɗar baki ce kar ku ɗauka imani gado ne kar ku ɗauka imani al'ada ce kar ku ɗauka imani zaman gari ne da haka duk garin da kake zaune akwai na mumine akwai wanda ba na mumine ba a shi imani sai kayi shi ba wani gari da sunansa garin muminai sai inda ake da imani ko da a ce waɗanda suke zaune a wannan garin ko ba mumine ba ne in ka yi imani irin wanda Allah ya ce to kai mumini ne amma in duk mutanen gari suna amsa sunan musulmai muminai kuma kai ba kai imanin ba to kai ba mumini ba ne zaman garin ba zai iya mai da kai ka zama mumini ba ‘ya'yan uwa mafi girman abin da bawa zai fuskanci Allah maɗaukacin sarki da shi don ya samu sauƙin wahalar rayuwa kuma ya samu sauƙin mutuwa kuma ya je ya shiga aljanna ya samu sauƙin hisabi da dukkan wata ɗawainiya da fargaba alkiyama ita ce jarin imani ita ce jarin imani haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yawan kiran mu da jan kunnen mu akan cewa lallai mi wannan imani kuma wannan imani da shi ne kaɗai ake samun rabo rabo na duniya da kuma rabo na lahira wannan imani shine abin da in ka rasa komai a duniya kana da shi to kayi riba amma in za ka samu komai na duniya ka rasa shi to kayi asara ka taɓe ba ka yi riba ba sai ka gwammace ina ma a ce baka zo duniyar ba ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana yace qad aflaha almu'minun lalle masu imani su suka samu babban rabo su suka samu falah wanda fala shine alfawzu bil matlubi wan najatu min al makruhi samun duk abin da kake neman ka samu na alkhairi da kuma tsira daga dukkan abin da kake tsoro na sharri to Allah yace kadai masu imani ne suka samu wannan allazina hum fi salatihim khashi'un wadanda suke da khushu'i a cikin sallarsu na farko idan aka ce imani kamar yadda muka sani Allah Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana imani yana da rukunai yana da sharuɗa yana da nawaqib abubuwan da suke warware shi sannan kuma yana da abubuwan da suke ɗauke shi ma duka hadisin jibrilu sanannen hadisi hadisin sayyidina umar an sabab Allah ya kara masa yadda wanda mala'ika jibril ya zo a sifar mutum amma dan yayi magana ya isa da wani sako zuwa ga mutane sayyidina umar yana faɗa wata rana muna zaune a cikin garin madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai ga wani mutum ya ya kullo mana mai tsananin farin tufafi mai tsananin baƙin gashi babu alamar tafiya a tare da shi kuma ba wanda ya san shi daga cikinmu mana baƙo ne amma kuma ga dukkan alamu ba daga nesa yake ba domin a yanayi irin na da na tafiya a cikin sahara duk yadda kai tafiya to sai an gane daga nesa kake domin za a ga kayi kura kayi fitu kuma musamman a ce tufafin jikinka fari ne sai ya fi nunawa amma shi wannan gashi da duk alamar da ya kamata a fahimci cewa ya sha wahala daga nesa yake amma kuma babu alamar haka sannan a rayuwa irin ta mutanen karkara garuruwa masu matsakaicin shikowa ballantana ƙauye za ka samu kowa ya san kowa yan wannan garin sun san yan wancan garin yan wancan garin sun san yan wancan garin da haka duk inda ka shiga wani garin da ba naku ba an ganka an san ka to amma shi wannan bako ba a san shi a garuruwa makota ba kuma ba a san shi a Madina ba kuma da yake kuma ba wanda ya san shi daga cikin mu har zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zama irin na ladabi na neman ilimi yace ya Muhammad akhbirni anil iman ya Muhammadu ba ni labari me imani cikin tambayoyin da yi. ya fara tambayar akhbirni anil islam ba ni labari akan musulunci manzo ya gaya masa rukunnan musulunci arkanul islamil khams yace al islam an tashhada an ilaha illallah musulunci ba gado bane ba an haife ka a Kano bane ba kai muhammade ba ne a'a kawai ka yadda cewa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah Allah nan bai haifa ba ba haife shi ba duk wani da ka sani a duniya bawansa ne bai da sa'a wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا ذاك wannan shine rukunin farko na musulunci ka shaida babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah dole ne sai sun karɓa sannan suka zama kuma wani abin da zai ƙara ba ka ƙayi yadda za ka san musulunci ba gado ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai fara wa'azi sai Allah ya ce fara da gidan fara da danginka wa anzir ashirataka al-aqrabi fara da danginka kaga akwai wani dangi da ya kai dangin manzon Allah daraja amma su aka fara cewa su fara musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya qaum qulu la ilaha illallah ya ku mutane na ku ce la ilaha illallah da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya turo shi da da'awar musulunci ba abin da ya rage bai mana bayani ba ya gaya mana musuluncin nan ga yadda yake ga ka'idocinsa ga dokokinsa farko shi ne shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah ibada daga ciki akwai kalmomin baki addu'a ibada ce manzala ce addu'a huwar ibada sawa'an du'a'u matsala ko du'a'u ibada in an ce du'a'u matsala addu'ar Allah ba ni kaza ko Allah tsare ni daga kaza in an ce du'a'u ibada ana nufin murdiddika zikirrika ba wani wanda yake da haƙƙin ya so ya shar'anta maka wurdi ko zikiri sai Allah manzon Allah kuma shi zai gaya maka amma yau mutane sun daina karɓar wurdi daga annabi suna karɓa daga wajen shehu ai kowane shehi ya ga dama zai yi sa zai kirkiri salatinsa zai kirkiri lazumin da zai dora wa mabiyansa da safe da yamma mutane sun dukufa suna tabauta wa mutane ɗan uwansu ba su sani ba yanzu za ka samu mutum zabgigen jarbinsa yana tutiyar yana wurdi yana zikiri amma ka tambaye shi wannan wurdin ko wannan zikirin daga ina ka samo shi babban abin da ake rudarsu da shi ai la ilaha illallah ce ƙwarai kuwa la ilaha illallah ce sanadin magani ne ko ba magani ba ne magani ne amma a koyaushe ake sha kowace cuta ce ake sha mata sanadin la ilaha illallah tabbas zikiri ce amma yadda ka ga dama za ka yi sai yadda aka shar'anta maka sai yadda aka tsara maka idan ka ce za ka yi gaban kanka wajen shan magani to magani ba zai maka amfani ba duk da sunansa magani a madadin ya maka amfani mai zai ma cutar da kai zai wannan shine kyakkyawan misali game da yin gaban kai da sunan addini an rudu da yawa daga cikin bayan Allah da abubuwan da annabi ya zo da suna alkhairi amma sai aka juyar da tunanin tabbas manzon Allah ya zo da la ilaha illallah fa alam annahu la ilaha illallah kuma yace afdalu dhikri la ilaha illallah to amma a ina za ka yi zikirin a illa lahu kafa nawa za ka yi dole sai ka jira manzo Allah ya gaya maka da yaushe za a yi dole sai ka jira manzo Allah ya gaya maka an gane ko amma matukar ka ce shi nan da la’ila a illa lahu ce shi manzo Allah ya kawo mana mun yadda to amma bari mu tafi wajen shehunan mutu za su gaya mana yadda za mu to a nan ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tawaye kenan ka koma kana yin gaban kanka abinda Allah ya hana yake ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku wadanda kai imani kar ku rigayi Allah da ma'aiki yin abu ba tare da sun ce ku ba babban abin da zai nuna maka haka shine hadisin Uqbah ibn Amir aljuhani Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana koyar da ni addu'ar kwanciya bacci yace idan na zo kwanciya bacci in kasance da alwala in kwanta a bangare na na dama sai in karanta wannan addu'a اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت zala ya karanta da shi wannan sai ce to maimaita yace sai na ɗauko tiriyan tiriyan tiriyan ina karantawa duk abin annabi ya gaya min shi na faɗa sai da na zo amantu bi kitabika sai na ce wa bi rasulika allazi arsalta a madadin wa bi nabiyyika allazi arsalta da annabiyu da ar-rasulu waye babba ar-rasulu shine babba annabi kasa yake ta fuskar daraja akan manzo to amma a zikirin da annabi ya koya maka sai yake ce Allah na yi imani da littafin ka da ka saukar kuma na yi imani da annabin kada da ka aiko shi da ya tashi nana ta sai ce na yi imani da littafin kada ta aiko da kuma manzan da ka saukar da kuma manzan kada da ka aiko sai faɗi babban a madadin ƙaramin sai annabi ce ba haka ce maka ba koma amma yanzu idan kana yi wa 'yan bida'a irin wannan karatun don su fahimta تأتي لا إله إلا الله مين لا إله إلا الله الشيطان تتلاجم أن نبدأ استجفاري با لا إله إلا الله أكي جادة كيبا با استجفار أكي جادة كيبا با صلاة النبو أكي جادة كيبا هذا دين دكتي دكاشي درانا ديما وايكي كيبا وايكوية دون من ينين shiga za da sai ta yi sannan za ka yi wa yake a yi ta abu za da sai ka shimfiɗa sannan za ka yi wa yake ka shimfiɗa wani yanayi da kake sifantuwa da shi idan za ka yi wa yake ka yi misali na biyu yadda abin zai daɗa fitowa fili sallar asuba raka nawa ce biyu ce a zahar raka nawa ce hudu asar hudu magriba uku isha hudu duk tun daga kabbara harama haɗi zuwa sallama akwai asha akwai bakar magana ne a cikin sallah girmama Allah ne karatun ƙur'ani ne tasbihi ne salatin annabi duk abu ne mai kyau muttafaqun alaihi ba mai shakka to yanzu dan Allah da mutum zai zo da asuba yayi baccin sa dare ya huta sosai kila ma kan kai baccin nan sai da Allah ya maka wani alheri in talaka ne kai aka kafa ma wani dunkule na kuɗi ka ci abinci mai kyau ka sha kai kat ka kwanta bacci ya daɗi sai ka ce to Allah dan godiya gare ka da wannan datin da na ji na barci da abincin nan da na ci mai kyau da kuɗin nan da kasa na kwana da su cike da aljihu Allah a kaban nan ya kamata a maka Ya kaga a tunani irin na yan bid'a madalla madalla ko ba haka ba sai mu amsa muku da irin yaran su sai mu ce to menene kabbara harama ce fa tsayuwar karatun Kur'ani, karatun fatiha ruku'u ne fa da je shari a ciki amma don Allah idan kai sallar asuba na a hudu yi, da kai da wanda duba duk ɗaya sunan ku a shari'a musulmi ba wani malami da ya maka kara yace kai to wannan ko dai Allah ya yi rubin ya bar masa dai duka ba za a karɓa ba domin ba a sa ka ba manzo Allah yake man amila amalan laysa alayhi amruna huwa duk wanda ya abin da ba mu ba mai kan wallahi wannan yana daga cikin abin da yake rudar da yawa daga cikin mutane ba su gane ba shi Allah fa ba yawan aiki yake so me yake so yayya me kyau yake so ba me yawa ba ba haushe ma yake da haihuwar yuyu an dade ko fara allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Fudailu ibn Iyab ya ce ba yadda za a yi aiki ya zamo a hasanu amalan ya ce sai ya cika sharuɗa guda uku. Sharaɗi na farko ya zama Allah ne ya ce a yi shi. Sharaɗi na biyu ya zama an yi koyi da annabi wajen yin. Faman kana yarju liqa'a ya falyamal amalan salihan kafin aiki ya zamo amalan salihan sai Allah ne ya ce a yi shi. kuma sai in an yi shi bisa ga koyarwa annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sallu kama ra'aytumuni usalli khudu anni manasikakum duk wani aiki da annabi zai ce ku kwaifaye ni ku ga yadda nake yi inna ma sanatu hadha li ta'tamu bi wa li ta'lamu salati wannan shar'i na biyu kenan kaga shar'i na farko cewa sai Allah ya ce babu maganar kirkira shar'i na biyu bid'a ta sauka daga nan domin sai an yi koyi da sunna sharaɗi na uku ne a yi da islam to idan ka kalli rayuwar yan bid'a duk wannan sharuɗan aikin an rusa mu yanzu su ba sa jira sai Allah ya yi ba sa jira sai Allah ya kawai duk abin da zuciyarsu ta raya musu ba su sunan addini duk abin da zuciyarsu ta raya musu ba su shi yasa sai kaga junan wani lokaci ana tafka ana warwarewa akwai wani abu da nake yawan faɗa wanda inda za su fahimta za su gane aikin addini sahabbai gaba ɗaya daga annabi suka gani duk abin da annabi ya ce a yi shi yake fara daga wajensa ake koya amma yau ɗan gida akwai abubuwan da suke yi shehunansu ba sa yi yanzu rin dukan jirgin nan da za ka ana yi wala ba za ka taɓa gani ba ka taɓa gani shehu ne hankali yana yi shehu ne ba sa yi amma shehun nan sun kasa su faɗi dalilin da ya sa su ba sa yi su kuma muridan sun kasa su tambaye su me yasa ku ba sa yi wanda ya kamata in abin alheri ne a fara ganin su a gaba a fara ganin su a gaba anya a ce abu mai kyau ne amma shi shehu baya yi anya da haka ya ɗan uwa masu albarka kun ga wannan sharaɗin na farko an rusa musu shi ya sa ɗan bid'a yana daga cin abin da yake ta musu da hankali da za su yi abu ka ce a ina yake daga ina aka samu ina aya ina hadisi to matakin farko na su fara faɗa ke shi yasa yanzu nan sai su rikice su rude sai su fara maka kwatance kwatance to in haka ne annabi ma ya sha fura ne ya za ya kai ka sha in haka ne annabi ya ya za ya kai ma ka saba fari ana maganar addini kana maganar al'ada Hauki ce ana ga yaƙi kana ga kura to haka nan idan aka zo aka ce kaza bid'a ne to ai kai ma kaza bid'a ne ma'ana yanzu ya da na kan bid'a ne to yanzu so yake ya samu abokin mutuwa kai ma ka taho ku da shi to sannan yana daga cikin wani abu da ake cutar su da shi ba su gane ba shine cewa wai ana iya yin abu Allah ya karɓa ko ba ikhlasi wannan kalmar suna yawan faɗa wa mutu kuta kuma za ka ji suna faɗa wai a ce maka wai salatin annabi ko ba ikhlasi kai Allah zai karɓa? salatin annabi wai ko arne ne Allah yana karɓa. wallahi kuma tallahi waɗannan kalmomin rusa musulunci ne fafa ka ce wai ƙarni sai ibada Allah ya karba to kenan musulunci bai da amfani ai an rufe addinin irin da awar da wasu daga cikin su suke faɗa wai wai akwai arnan da zai shiga aljanna wai babu to shi kenan addini babu shi kenan Allah baya karɓar aiki sai ya cika sharuɗa شركم فرقو إيماني من أجل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنبيته حياة طيبة فلنجزيته حجر بأخر ما كان يعمل ولا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليه ولا هم يحزنون haka ta kike dole ne shi da sharhin musulunci Allah baya karbar aiki sai inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karɓa ne daga masu takawa ma'ana musulmi na gaskiya su ne in suka yi aiki Allah yake karɓa musu ba wai maganar arni ba ma ko musulmin jigari jigari dan dagaji dan bid'a in kai Allah ba karɓa yake ba domin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa haka annabi ce duk wanda ya aiki da ba mu ba Allah mai masa zai duk wanda ya aibin da ya kirkiro mana wani abin da ba mu muka zo da shi ba cikin wannan addini ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kowaye shi Allah mai masa da kayan su da ka ya ɗan uwa musuluncin nan shine matakin farko mu yadda cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bauta kuma mu san menene abin da ake kira da bauta to duk wannan abin da ake kira da suna bauta haƙƙi ne na Allah ba a yi sa ga kowa ba a yi wa annabawa ba a yi wa mala'iku ba a yi wa manzanni lallantana shi gunnai ko salihan bayi yana daga cikin ibada rantsuwa ba a rantsuwa da sunan wani Allah ko annabi ba a cewa na rantsi da annabi an ka ce ka rantsi da annabi shirka kai sai dai bata kai ka bar musulunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak duk wanda ya rantsa da wani Allah shirka yi Da ka rantsuwa ibada ce haƙƙi ne na Allah yau da zaka ce na rantsa da mala'ika Jibrilu shirki ne kai shirka kai na rantsa da Annabi Muhammadu shirka ce an fahimci wannan to haka nan tuba wanda yau gashi nan a social media fata-fata shehu mun tuba shehu mun tuba shehu wai mu ɗauka ma in ma ka ce ana iya tuba ga annabi mu ɗauka a ce ana iya tuba ga annabi to dan Allah abin da ya cancanta a yi wa annabi a yi wa wani mu ɗauka ma domin yana daga cikin rikicewar kwakwale na waɗanda suke bin tafarkin da ba na sunna ba za su ce maka abu kaza ana yi wa annabi duk da annabin ma ba a yi masa ba aya ba hadisi amma fa ka sani kar ka ɗauka kan annabi ne a'a kamar signboard ne na talla haka suka riƙi manzan Allah su kira mutane da sunan annabi da sun zo sai su cusa musu abin da suke so su cusa musu in ba haka ba da kace kaza ana yi wa annabi to a tsaya akan annabi mana me yasa kuma ka ɗauka ka ba shi annabi sa an mu ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, duk musulmin duniya na tsarai ya san bayan manzon Allah cikin wannan al'umma cewa sai Abubakar to amma akwai abin da ake wa annabi ko Abubakar ba a yi ba wai sauran musulmi su wa Abubakar ba kai Abubakar ko ƴaƴansa ba su masa ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam idan annabi zai yi kaki a gabansu. su rubuce suke suna tarewa suna shafawa a jikinsu ya mun ranar da sayid na abubakar ya taɓa kaki ɗansa ya tara ya shafa a saboda wannan annabi kadai ake wa idan annabi ya yi alwala ragowar ruwan alwalar sahabbai rubi suke suna shanyewa abubakar bai taɓa alwala ɗayansa sun sha ruwan alwalar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi bawali in dai ba kasa ce ta shanye bawalin ba in wani sahabi ya gani shanyewa suke manzo Allah idan yayi kaho aka fitar masa da jininsa mai albarka in dai ba shi ya zubar ba in ya ba wani sahabi ya ce je ka zubar shanyewa suke yi manzo Allah idan yayi aski rububi suke yi suna karɓar gashi suka ce idan ba mu da lafiya jikawa muke muna sha idan annabi ya cire rigarsa mai albarka wacce ta taɓa gumin jikinsa jika ta ake ana sha idan annabi ya yi bacci ya yi gumi taragguminsa ake da kwalba ya fi kowane irin turare kanshi amma ba a taɓa yi wa abubakar wannan ba ba a taɓa yi wa umar wannan ba ba a taɓa yi wa usman ba ba a taɓa yi wa aliyu ba kai hakan da usaini ba su taɓa yi wa babansu aliyu ba ba su taɓa yi wa babansu fatima ba amma yau shehi nawa ake shan fitsarinsa shehu nawa ake shan ruwan alwalarsa shi yasa tare da dukkan girmamawa nafdat ku mai da hankali cikin abubuwan da suke yada cuta cikin al'umma wallahi akwai shaye shaye waɗannan abubuwan da jikin mutane duk yawan da ka sha yawonsa ka sha guba ballantana ka kuskure ka sha fitsarinka ballantana ka kuskure ka sha fitsarinka wani shehin tare da girmamawa ko brush baya yi amma wai haka za ka je kai kuma saboda kai mahaukacin ina ne a duniyar sauraron ɗan adam duniyar kumbo a apollo duniyar intanet duniyar satellite duniyar kaza muna ƙarnin ishirin 20 century amma a lokacin ake samun wasu ana maganar an daina bauta amma wani zai zo ya nade kafa kawai ka je kana ta masa fato saboda kai ma hukunci ne ka kafa kan baban ka kuma yanzu an yi magana ka ce kai ɗani ina ka ɗanci yake a nan kana shan fakan wani kwanan nan ba ku gani ba wani ya harɗe kafa shi danna waya ma yake amma wani yana kofa bayan fakan ka wanda ina magana yancin ɗan adam ina masu ƙara yancin ɗan adam ana bautar da ɗan adam a nan la akala wala nakala ba hankali lafiyayye ba kuma addini kai ka san tabbas wannan hauka ce kawai kibra hauka ce kawai kibra to mu dawo magana tuba tuba haƙƙi ne na Allah Allah kai ne ake cewa Allah na tuba shine Allah yake ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah kada kai ce tubu ila Allah ba wa ila rasuli kuma yace wa tubu ila Allah jami'an yace ba wa ila rasuli zaka da tuba da istighfari Allah ake wa ubangiji subhanahu wata'ala yake walau annahum iz zalamu anfusahum ja'u ka sai ce Allah sai ce ba wa rasulahu da ake in suka yi laifi za su zo wajenka su roƙi gafara Allah bai ci da gafara manzo Allah a'a domin Allah ya ce bayi na farai wallazi na idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah amma wannan kalmar ta shirka tana nan ta zama mai arha a social media musamman idan 'yan ɗarika suna abubuwansu in ka shiga fiye da su ce mun tuba mun tuba shehu shehu mun tuba shehu tuba muke wallahi shirka ce wallahi shirka ce saboda idan waɗannan abubuwan da suke yi a hankali zai shiga cikin bakin mutane ba su sani ba ko kai mai da awar tauhidi in ba kai wasa ba in wani abin sai kama bakin ka saboda ita mummunar ɗabi'a ta fi saurin shiga jikinka ka sani ba yanzu ma giya da annabi sallallahu alaihi wasallama za ka samu da yawan Alu suna suna yi saboda sun saba suna jin su daga yan bid'a dan annabi dan Allah dan annabi ana ta faɗa inda wannan ba daidai bane ba yana daga cikin abin da yan bid'a suke cutar da mu da shi wannan ba daidai bane ba addini bane amma yaɗa shi da ake yi sai ya kaji yanzu nan yaron ka ya samu kamar irin waɗannan waƙoƙin da suke yi da sunan bebe wanda yawancin waƙoƙin da sai sun sha ƙwaya suke yi sai kuna gab da za ku fara sallah sun da kiɗa wai su masoya annabi kuma gidajen rediyo tun da ba a tacewa sai su ta an sayo mana su gidajen mu sai ka ga yaronka ya tashi yana waƙoƙi na shirka na shirka da haka dole ne al'umma a faɗaka dangane da irin waɗannan abubuwa dole ne masu wa'azi su faɗaka dangane da irin waɗannan abubuwa dole ne iyaye su faɗaka dangane da irin waɗannan abubuwa da zarar ka ji ana yi ko rediyo ka kunna da yaronka a kusa ka ji ana yi ko maza tsayar kai masa bayani wannan abin da ake faɗa ba daidai ba ne karfe wannan yana da matuƙar tasiri a zuciyar yaro in ya rike shi kenan ko wani gida ya je ya ga ana yi zai ce babanmu ya ce ba su shi kenan ka san talauci haka ya ɗan uwa mu sani cewa mafi girman jarin da muke da shi na tunkarar ubangijinmu shine imani ba abin da muke fuskantar kalubale game da shi a yau wajen a rusa mana shi kamar sa kamar sa wallahi wanda dukkan wani talauci da zaka yi a duniya da ka rasa dukkan wani kayan more rayuwa akan ka rasa imaninka duk abin da yau kake tunƙaho da shi na kayan more rayuwa in aka yi shekara ɗari baya iyayenka ma ba su san shi ba ba ruwansu An maganar wutar lantarki ce ina ruwan su da ita sun santa ne da a tubalbal suka rayu in maganar titina ne ina ruwansu da titi jakuna da dawakai da raƙuma suka hau ina ruwan haɗin titi da jaki da titi ba ruwansa da shi wannan tana maganar jirgin sama ko wani abu makamancin haka amma sun rayu da imani sabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ya ci ribar rayuwa kamar to amma me rayuwar ruwan famfo da kuka samu me ribar rayuwar intanet da suke da shi me ribar rayuwar jirgin sama da suke da shi a'a imanin da suka rayu da shi da kamar da shi shi sa Allah yake ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna wa kiyaye dokokin Allah iya abin da kuke iyawa kar ku yarda mutuwa ta zo muku ba ku musulmai in ka mutu ba musulmin farai ba sorry solid shi yasa za ka ga annabawa idan za su mutu cikin manya-manyan wasiyoyi da suke wa ‘ya'yansu inna Allah haskafa da kuma dina fala ta mutum na illa wa Allah ya riga ya gama faku sirrin rayuwa da ribar rayuwa kar ku yadda ku mutu ba ke kuna mutu ya ka ‘ya'yan kuma masu albarka duk waɗannan gwagwarmaya da ake yi ta rayuwa a gwagwarmayar neman arziki ce gwagwarmayar ilimi ce gwagwarmayar sana'a ce hidimar iyali ce ko ma menene to lallai kullum mu rinka karkaɗe jakar imanin kullum mu rinka karkaɗe jakar imanin kar mu bari ta yi tsura ta hanyar ilimi ta hanyar aiki ta hanyar da'awa wannan shi ne ribar rayuwa in an rasa komai aka samu wannan ba ya asara ba amma komai aka samu kun babu wannan to an yi asara kuma ƴan uwanmu abokan zamanmu lallai ne dole ne mu musu wa'azi dole ne mu faɗakar da su saboda me kada wani ya ce to ina ruwanku muna da ruwa har da tsaki da duk abin da suke yi ɗin nan ba ta suka yi musulunci ba ne shi kenan ba ruwanmu da shi a yau duk wani mai yin wata bid'a in ya ce al'adar gidansa ce sai mu bashi da abarsa amma in ya ce ai addini ne in an bauta wa Allah da shi za a shiga aljanna shi ma annabi Muhammad ya ce eh, to muna da cewa domin ko ba komai wannan abin da ya kira muna da haƙƙi a cikinsa muna da haƙƙi a cikin musulunci domin muna kilemin mu musulmai muna da haƙƙi a cikin alƙur'ani domin mun yarda littafin da Allah ya aiko mana da shi ne kuma mun yarda da shi muna da haƙƙi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ne annabin da Allah ya aiko mana mun yarda da shi to in dai ka ce ya ce alhalin bai ce ba sai mun ce maka a in kuma ya ce ka ce a sai mun ce maka a domin manzon Allah shi ya ce da mu marra aminkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وما يتي لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يؤمكم بإقاب منه ثم تدعونه ولا يستجيب لكم. Kuje ku kuma zai kyakkyawa ko ku hana junanku aikata mummuna ko kuma saura kirs Allah ya game ku da azaba kuma ku yi ta addu'a Allah ba zai saurare ku ba haka ya uwa masu albarka imani abu ne wanda yake kowane lokaci mutum yana da bukatar a rinka yi masa bita game da shi musamman a wannan zamani mai sammaci musamman a wannan zamani da kullum babu abin da ake kalubalantar musulmi da shi sama da a rusa masa wannan imanin nasa da aure mabambanta kowa da irin abin da yake faɗa manzo Allah yayi gaskiya ya ce badiru bil a'mali fitanan ka kita il layl mubrid yi rigirgen yin ayyukan alkhairi tun kafin fitintunu su fara bayyana kamar turin dare mai duhu ma'ana ba ma kowa zai rinka gane su ba yanzu su abubuwan sai ka daɗe kana ji baka ma gane ba daidai ba ne baka ma gane barna ba ce baka ma gane kuskure ba ne saboda yadda ake wa barna kwalliya a ƙarshen zamani a ce a yi mata kwalliya shirka ce a yi mata kwalliya da dukkanin wani abin da aka san zai iya ɗaukar hankalin mutane da haka maza lafi ku yi maza maza ku yi ayyuka kafin irin wannan lokacin su na daga cikin haɗarin lokacin maza lafi ibul mar'u musliman a wata ruwayar mu'minan wa yumti kafira lokacin da mutum zai wayi gari da safe yana mai imani kafin yamma ya kafarta wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan ya yammata yana kafiri kafin gari ya waye kuma ya dawo musulunci shine malamai suka ce zamani ne mai saurin caccanjawa abubuwa za su rinka saurin caccanjawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jaddidu imanakum ورنت صابن كإيمان فإن الإيمان لا يخلق كما يخلق وشي القول إيماني أنا صوفا كما يد زانن يادي يكي صوفا يقوئي يما بجي ذاك إيماني أنا صوفا kada wani ya roƙe ka da jin cewa ai tun da kana la ilaha illallah ba matsala eh la ilaha illallah tana da ka'idoji da dokoki malamai suka buga misali dan a fahimta suka ce ita ce mabuɗin shiga musulunci kuma ita ce mabuɗin shiga aljanna to ai kowane mabuɗi yana da haƙora yanzu akwai mukullin da zaka zo ka sa wata kofa ya shiga amma ba zai buɗe ba saboda me saboda haƙoran ba naka ba da haka la ilaha illallah wannan tana da haƙora haƙoran su ne sharuɗanta sai sun cika ne in kafa sai kofar ta buɗe maka amma in suka samu matsala ko ka sa kofar ba za ta buɗe ba fir'auna yayi la ilaha illallah amma la ilaha illallah ba ta buɗe masa kofa ba ashe nan akwai la ilaha illallah da ba ta buɗe kofa to menene matsalar da ya jawo fir'auna yake la ilaha illallah amma ba ta masa amfani Allah yake hatta idza adraka wal gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin kaula ya la ilaha illa allah mutakkiya har ya yi rijista yace wa ana min al-muslimin ni musulmi ne malaki a ƙarya take to amma wani zai zo yake maka ai duk wanda yake la ilaha illallah kuna sama su la ilaha illallah yanzu fir'auna bai la ilaha illallah ba musulmi ne a wajenka a shi ke kai maka kafurta bi la ilaha illallah na fata an gane kuma ga ayoyi nan burjik a qur'ani da suke nuna ana ridda wai wanda yayi ridda da ne shi musulmi ne innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون amma abin da ake nuna musu ba a yarda in dai ka ce la ilaha illallah musamman ka jingina da shehuwa ne to jin zulubin ka ya dauki to sai ka rasa ma wai wannan wani irin addini ake yanzu wannan kwana kwanan nan muka gani a garin nan ne a wani gari ne mun je gani a social media yara sun fito da sunan suna sallah da hoton shehu a jikinsu a rigunansu su ce eh, barhama akbar fir'auna na mulki kama na suka fita kuɗi ta kuɗi amma kawo yanzu dai a zahiri ba mu ga wani shehi da ya ya yake abin da ke kuskure ba ne da ɗazu ke ganin wani shehi wai ana sa yara wai sai a ke musu bidiyo wai don a ɓata ɗarika kai ya wasu dai ba mu ba wata ɗarika za ka ce don a ɓata ta haushe ce a ɗauri kashi duk waɗannan abubuwan su yaran ma ba su san su ba wallahi da yawan su kawai kintata suke dan yanzu in ka sai su kace ina abin yake a littafi tare da akwai a littafi amma ba su san su ba amma wallahi mu mun san su akwai su a littattafai akwai su a littattafai kwanan nan ne wasu magana wani ya fito yana cewa wai ƙarya ne in na isa in kawo ya abin da ya sai ka na kawo masa ɗin na san wallahi bai sani ba ne da ya sani ba zai wannan ganganci bai ce in an isa a kawo ba wata falala da annabi yake da ita face sai da aka kai shi hukun ya yana da ita babu ita kuma in ka ce akwai babu to ka gaya mana ka kalubalance mu za mu kawo maka ita Allah ce man alkazibu alayya laysa kalkazibi ala ahad yi min ƙarya ba kamar yin kowa ƙarya ba haka annabi yake man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fil nar to haka mai duratul farida yake yi wa annabi ƙarya wuta ake shiga yi wa shi mutujja ƙarya ma wuta ake shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da cuto ko ba haka ba a shafa'atul uzma shehu tijjani ma yana da ceto manzo Allah ya ce duk wanda ya je bai atur ridwan ma'ana yi wa annabi baya a karkashin bishiya ba zai shiga wuta ba la tamassu naru rajulan baya a tahta shajarati badar gaba ɗaya annabi ya ce ɗan aljanna ne ɗan kaza ɗan aljanna ne haka shehu tijjani ya faɗa wa maridansa kai har akwai abin da annabi bai faɗa ba shi shi tijjaniya faɗa dan tijjaniya ba a masa tambayar kabari su ba za su yi tsayuwa tashin alkiyama ba su ka za kaza za, su ka za kaza za, su ka za kaza za. wai wanda ne ake cewa wai za ka zo ka ɓata abin da daman a ɓace yake a ruwa da ka ya'yan uwa masu albarka suna da haƙƙi a kanmu na su kansu mai musu nasiha mai musu wa'azi aƙalla wadanda ba su sani ba daga cikin su kuma su sun dauka abin gaskani to a wayan musu da kai liya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana kuma dan a tsayar musu da hujjar Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا يبين لكم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ذاك فقير وده متن هجة كي تاكو إذا أوزن الله إن ينادر بي شريا في الله شريا تشي شريا باتاك بكي فألاك وما على الرسول إلا البلاء المبين إنما عليك البلاء وعلينا الهفاء وذاك يا إم وما تؤثرك للي للي مسن إيماني وممكيا يشي للي للي ورنك سوراء رمى لمي don mu rinka sanin yadda addinin musulunci yake kuma malaman nan malam mai adali tuni ya gaya mana waɗanne malamai ake saurara waɗanne malamai ne suke dora mutane akan shari'a malam mai adali ya faɗi wannan tuntun talatin ya ce wa yas'alal ulama ka tambayi malamai ya ce wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad kuma ka rinka koyi da masu bin sunna kaga kenan malam mai ahalari ne ya fara ce maka dan bid'a ba abin ka tambaye shi bane dan bid'a asali ba abin a amince maka bane a addini a addini bai da amana kafa kafa duk mutumin da annabi bai ba zai ce yayi duk mutumin da zai kora abin da annabi yayi duk mutumin da zai kirkiro ƙarya ya ce addini ce wannan ba abin ka amince maka bane ba a yau za ka ga mutane sun yadda da mutanen da ba za su iya ba su ajiyar kuɗi ba amma suna karɓar addini su daga wajen wallahi na san akwai shehunan da da yawa muhidan ba za su iya ba su ajiyar kuɗi ba sun san cinye musu ba su ba kuma za ka karɓa addini daga wajen saboda takaci addinin ka ya fi kuɗinka da sannan ya yi uwa a ƙarshe mu dage da roƙon Allah ya shiryar da ita shirya ba iyawa ba ce kaman katarin Allah ne yasa za mu ga Qur'ani cike yake da addu'o'in annabawa na neman shirya a wajen Allah kullum ko kana hankalta ko baka hankalta kana roƙon shirya sau goma sha bakwai in baka ma sallan nafila iya farilla kake domin a kowace raka'a sai ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mun tafarki madaidaici manzo Allah yana yawan roƙon Allah ka shiryar da ni Allah ka tabbatar da ni akan shirya ba wai dan ba akan shirya yake ba dan ya nuna maka komai fa yana iya faruwa zai iya yiwa yau kana kan daidai gobe ka canja Nana Ummu Salama ta ce naji Annabi da yawa cikin dare in yana sallah a cikin sujjada yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah ne juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka Kuma salama ta ce wata rana sai na tambayi manzo Allah me yasa kake wannan addu'ar sai ce ki sani duka zukatan bayi suna tsakankanin ƴan yatsu guda biyu ne na Allah yuqallibuha kayfa sha yana juya yadda yake so shi yasa ba girin girin ba ta yi mai ba farkon ba ƙarshen Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan shari'a Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta Allah ƴan uwanmu da ake batar da su da sunan sufanci ko ɗariƙanci ya ubangiji ka ganar da su ya ubangiji ka fahimtar da su su kansu shehunan da suke yi Allah in zaraban shari'a a tare da su Allah ka shirye su Allah ka ganar da su Allah waɗanda ka san ba su da rabon shirya. Allah ka hutar da al'umma daga cutarwa ka hutar da al'umma daga sharrin ka hutar da al'umma daga batarwa Allah madaukakin sarki ka haɗa kan al'ummar musulmi akan abin da kake so kuma ka yarda da shi Allah ka haɗa kan mu akan addini na gaskiya akan littafin ka da sunnar manzon ka bisa ga fahimtar sahabbai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 Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa malar lafiya da nisan kwana mai albarka Allah ya ƙara yalwar kirji Allah subhanahu wa ta'ala ya kare malam daga dukkanin masharanta masu hasada masu kulle-kulle Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara wa ilimin malam albarka Allah ya ƙara wa ilimin malam albarka iyalansa Allah ya albarkace su Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin zuriyarsa alhamdulillah alhamdulillah ba abin da za mu kare wa Allah sai godiya bisa wannan karamci da kuma baiwa da mana na samun wannan mutumin malami a wannan anguwa ta kuma muna ƙara miƙa roƙon bara da cewa mun san lokacin su malam lokaci ne wanda yake a hannu a hannu daga nan sai nan daga nan sai nan amma dai wannan wato ainihin majalisi yana ƙara miƙa roƙon bara cewa lokaci-lokaci idan malam ya ɗan samu dama za mu rika tuntuba insha Allah idan mun samu lokaci domin a yanzu dai alhamdulillah a nan unguwar mu ta ‘yan kaba mun makure wa duk a wuya insha Allah kuma Allah ya da muna tare nan ba da jimawa ba za mu kai ta lahira in Allah ya yarda saboda haka yawa muna kira ga ‘yan uwa mu ƙara dagewa da karatu mu ƙara dagewa da sauraron malaman sunna muna fata Allah ya saka da alkhairi insha Allah za a yi kiran sallah bayan kiran sallah akwai jawabin rubiya daga shugaban kwamiti na wannan cibiya mai albarka malam Hussein malami insha Allah idan nadane na kusa a zo a yi kiran sallah insha Allah